بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله تعالى إذا درسنا بشو من لتافيا itikadin alisunna ya abubakar al-ismaili rahimahullahu ta'ala idan kwankurta ya gwegicho na manyan ji bayani ya yi gan da mini ya akida alisunna jo wa yusbitu na anna lawan ila e tabbata lada kirisa kwayi bi fuskaina wa sam'an wayewu wa basaran wayebe bayele wunde iko wunde izza waye gangan bayani dai da man jibiya yi man caca ce la bayani na jiji tabbat bai nasu yin ƙur'anu ji wacce bai waya buƙa waje rabbika zal jalali wal ikram no le ga aya ne ji tabbata ya sifatul waje ya soci wa bi ake waje rabbika bogo so koyi bai kiyo fuske amma yi na kama yaliku bi jalalihi ita ita soce ke ji tabbata ya ilimi ga an zalahu bi ilmi suratun nisayo aya 166 an zalahu mucin bi ilmi bi fifiyan mutu sokwe gayi ƙul'anu nucin ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam na yahudu ji gajin ya dabe yana a gajin ya dabe ƙul'anu ya soce yi suratun nisayo ga lakinin lau bi ma an zala ilaik so kwe yare ya te na mucin a wani an zalahu bai yi mucin mucin bai fike mutu boko so kwe bai giyan bai ilimi ayan ne ji tabbata ya siffa ilimi ya toci wal mala'ikatu sha'adun to mala'ika ji mayari kede so kucin kur'anu ya wai wani to ne yahudu jiga jin da to nasara jina wa kafa billahi shahida iri so koma kun kyani iriye wasu na sokwe ya ci ga wuce wani wọn kukiya ne ke ga ibe me siffa ilimi laji tabbata ya soce nga wala yuhitu na bishai'in mai ilmihi illa bi ma sha wala yuhitu na alita dawa mini alita jo na mayan da cike jo min ilmi mini cike sokona illa bi ma sha sai na gaba sokoci lawa ne ga waje cikin da ci ya ci sha ni soko sai na wani lawo wani allama la na gada wani Malam lam ya alam wani lauza wange ne da cikin wani kima na ayan nan wala ya tole ahadun min alhalki ala shay'in min ilmihi illa ma Alama Allah wa tula'a wa alayhi zan dodde cike ta cin halitta yau etiyan indo chomini cike to ci ba ne, sai na soko Allah wuna aya na yake a ga soko da ci wannan bai wani ga lai izatu jami'a ci won pata soko guda mine na sunna jeji tabbatuna wasamaa banainaha bi aidin bi haidin sama da wani banainaha yuta banaina ya halitta wujin ya ci wuta fare ga halitta ya sama na izina bi aidin ai bi kuwatin wa kudratin azima bi kagwe aidin bi ma'ana kuwa. kago aya gboro na ewu gwayan sokogbo kana zodin ga kowa da boko ngayi awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum zawangi cin lelwa ati ogaga gaga allaha alladhi so ci gayi etu na to halakahun jalita na wa shaddu minhum kuwa umagwa kaga kagbo soko tatiyan kagbo zandoro kagbo soko gan kuwo gan kuwo aya ya gburu ewu gwaye kagbo soko to sun ga ibe wani ga inna Allah huwa razak soko gayi tunai jihar zikiya zawon gidi na zulkuwatil matin a mugayi zaba kago ai sahibul kuwa almatin mana almatin gayi alkawi etu kago zan da zan kewa a yi ba kago ba gunan da za kago ci guba ga gumbe waje ne lazan nife ko amma ban so bayan tsoci layu karuwa layu galab zan da e ya zumfiya fọwọ́ ta'ala zul'il so ci zaba ilimi wal kuwa zaba kago wal kudura zai dai iko nan wal wele wal kalam wegan kama ta'ala kendo na so ci gangan walitus na ala aini gan gani ita sha ne annabi musa ga walitus na ala aini ai efe kpau ai waliturabba ala aini efe kpa nabi musa ala aini biyemi mito echimuli wafi hivri umada tutombo wunda tutombo wunda ele mbo gbona nga izaga e wuye cheje e wuye wuce security ga mutoyo wonwon aziki we shi wuce le to zan do china be chegwa duna nga yaji e so ko ga wuye dan wuye mai cimde walƙaitu alaika mahabbata minni walitusna ala aini wasna ilfulka bi a ayunina wawayina annabi nu wasna ilfulka sai tsaya alfulk wuge ke a safina bi a ayunina wale kuranu bebe safina be ko wa amma safinatu fakanat limasakina yamaluna fil ba'r bi a na bi yayi wa wahina bi wayi bi mana itoji wayi ogo to itoga ma to ye chinwole me da jibe tuna we ne. aya na jeji tabbata yake ainu ya toci fil aya ithbatu al ain lillahi subhanahu wa ta'ala kama yaliku bi jalalihi wa kamalihi a ci ga mai sunna jego yi uji tabbata amma kiwi na kendo donan gaji daidai bai mutu su ko ina shi mai gun ya sifa su ko gana wani wa bai ga wai piwe wa ke so ko daraja e ba ya piwo ngala ga wulu ya su ko su so ke kendo yin ne ayan no chonga hatta yasma kalam Allah fa in ahadu min al mushriki nastajaraka fajiru hatta yasma kalam Allah ne uwa ga su ko ganga ko elugwu egwu etu yula da etu ebo elaka afira da etu ebo andoro alagwatu mai egbaga sokwe ngai qur'an bogo sokwe gaga sokwe gaga wa kallama allah musa taklima no so yake ubaga sokwe gaga ga tsoci gaga gani bi annabi musa taklima matukaga ga aya ne ji tabbata yin sifa yin ga ya tsoci inama kauluna li e gai lo bayan doro iza aradina wa iga pa bogo so kwe gaga ko e gai lo bayan doro na iga pa ga ijina iza aradina wa iga pa ga an na kula lahu iyaji gabe shiga kuna fi fa yakunu cha jafe bogo so ko gan waye gaga kula yau ne mun ga shayi da ya ji gabe wuce ga kun afefa ya kunu caji afe ji fahimta ko kun afefa ya kun caji afe wa ya na ma ya musulmi na bi asirihin ahlus suna je gan idan musulmi je gan bayani wani asirihin biwa na bayani abu ke ga masha Allah kan ina ga batsoci na kana wajafi ma lam yasha la yakun banda cewa ga lam yakun ma lam yasha na tsoma su kokba nan la yakun wucin fi'a kama qala Allah ta'ala kinna nan tsocin latuna gaga ma tasha'un ma tasha'una ine bayna fi'a illa an yasha Allah su ga basu ku wa ga lo jeman ka ta ci manji ba ga mana wago loje ode ci miloniya kakawa ga manayo wago loje tsugici ya bana emi tsugici ba mawayo da ko wagisu ko baba wagisu kakayawa wadiya gai ma ne wa mata shawuno in na tsaye bayana waji tabbata ne illa an insha Allah su ga sai da kwayen soko babban soko mashiyayin soko wai kulun alis sun na jimina a kida ba da fake gangama na yin babu a gala sabila ibi nan ga kai zo sojin da bayan wa gama ko kashi wai kulun ala sabila li ahadin aja zai kuda waya zandoro an ya kuruja an ilmin lanu ga tiya daga fifiye sokona ga yana wai jina sokokya gaba na yau wala an yagliba filuhu kwa gagan etun we nga zan so chite wa iradatu ena we pana nga zama shi atalla ena so kwe pana aga ni soko nama po na mo we po yen o ga zan ti ina wala an yubadila ilma la ko e na de iko a je pike soko gbana gada daga na na so pana na ga dan ilimi soko ko bo iguje gbada ndo fahimna wal alim soko ga yi tsuki la ya ji halu soko ya ji rafi bu yin da wala ya tsu umai yaya wal etu iku yo la yi gulabu fiya e ezun fiya wa yaqulun ajagan alkur'anu kalamullah min akida sunna ajagan qur'anu yaga sociyo ghairu makhluqin mujalita akida jami launa ga qur'anu alitu amma ya ganin dabo gangan soko akwai ni be gan soko ya ga salatu dabo ni wai bai ki bai qur'anu yo ga dede yin e gan soko ta ti gazan doro a salatu ndo shi ma nje gazan ndo shi ya lauma kwa bai so ci wa innahu kayfama tasarrafa bi qira'ati al-qari lahu wa bi lafzi ga ta ga kayfama tasarrafa gakken doro na e gbaji mugadan kira katun ya alkari unye katun bace wani lahu kendo katun bace gagba katun papata na wabi lafzihi wuce gbobe yi na wa mafuzan bi ma'ana egan sokotu yau e wani adi zai waga ya gbowe yi alita na gbada nan ga e alita soko yau ta na e otu bere ndoro ga agbo na ga soko tsawa ya ndi nji alita sokwa to sauti we to kiwo alita eh ga soko tsawa ya ma ma wa biwa ga yana kiya miwa wani alhamdulillah ya wuce alita soko a ngai mane wa inna kaifa ma tasarrafa aya daji ga ga soko yo kendoro na katun ba ci gaji uje na bebere ne ga agbo be na wa agbo soko tsawa ya gbo alita wa mafuzan fi sudur qur'anu ma utsafi egbajo egbe sahaba nabi fi atufi bi aye oni matluwan bil alsini ama egbe ube gin taraji jamu lisan gana wono alsun maktuban fil masahif amuka ba dajo wa ghairu makhluqin masahif jamu ya musaf gana wono غير مخلوق وجاليتو يا ومن قال بخلق اللفظ اندورو قال لفظنا الى اكبر قران ناليتو يونا لفظ بالقران يرود به القران زاونچ متو قران غان وين پاده وانا گاي كي يا ليتا ودا غا مي غا قران يا ليتا ما لفظو سن الى غو alhamdulillahi rabbil alamin wuce gami ga ya alito alito yau ne tiyana ngato yana yega wana yuridu bil qur'an qur'an so da wai pakan da wani wa ga lafa zuwa litu wani e ga niu ga ga tiu ka kai ma fa kad qala bi khalq al qur'an wa ga ganna kika wa bi zai ga al qur'an litu wani e ni to a gani da wani ga al qur'an litu bogo wa da ji ga gbagbau to kakau pata e ga sokota wa kulun min yana sunna je ganga mai lobe yana ga innahu wula khalika innahu wula khalika haƙiƙati alhaqiqati a ga aga zadda wani jalite ce haƙiƙa wana sai ku. wa inna aksabal ibad kullaha mahlukatun lillah a caga na zawon gijajin ɓatana ɓatu mahlukatun lillah alita yin yau walo tun ka zan walo guru walo dede batan yana ya alita yin soci na wa inna Allah ya haɗi mai ya sha su gaji hu zabu na ba wa yudillu mai ya sha zabu na hubi agbaji dai da sore ibn oga gumbe ka filosofa musulmi ma je da be ganna yare ngala akida sunna da muhimmanci ne zagbana bani a ga wangi to dede na waje na kwata su kwaka alita jimin soci amma ga ke ji daidai ba soci ngala kaddara su kwa ke guba ade kauniya amma da ke ha feliya adena su kwa yin ka wangi to dede wa ka gama ji faruwa a to ade kaddara yin su kwa kauniya to dede to wangi wani ka ga ji faruwa to eji hujja bekiyan kauniya ya gada yanayin su kwaka ga ji a maji wani na bo kai zagaye ebe ji lugu yin eh, ga su kotu aka yawon ɗaya ga hanyi ba ga na tsoyewa bi wani na ya ya ni wa ga waje na shari'a mu ci gawa lobe yin dede amma waje ji e

dole waga shari'a don su waga adini don su galala hangi mila marika da laure wallahi a ta musulmi shi bo ebi ba fi harbe ne ti la marika da laure ebo na udepi ngala littafin al'ahiyya ya ibn abi dawudan as-sijistani kini faruwa ngole littafin wucin baiti ya kadara ne ga baiti ne ga wani kan bata na wabil kadarul makaduru aikin fa'inau ga wani amma da baiti ne uji sharayya akun giya fauza. na nujin al'ahiya na a da baiti na da ga ke iri ya baiti ne wuce na ya ci ga kadara ka'ida ji dana ne lalla kadara ji tabbata musulunci wani ka'ida wuce dana wa ganna a wazuja wani manjigin bangare yake bo gala bayanin da ce wasu ga haki da farko na kayan tiyanan ga ne ne yaya kadara annabi cin na sahabu jin a fedde migo ita alamar kadara annabi ci sanatu an doru lalamar ya ke da su ko gana doru ala ko kollu da su ma bu ga man da ci ga haki da wa riji bebe daga da sahaba dai shi tukwaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga afen wani na bi daga ya eh, imalu fa kullun muyassarun lima khuliqala yare da lotun kin no wawa wa ga yaji amma na ka ba zan ruwa naga afaya wai za guru egime aljanna tun guru ga afaya wai za dede yabo na guga ja ci munda ina yin doro kani na ide bukata tun ya ya jiji go ma ci mule wa go ajijo to gwa ne ga je ga egime aljanna su kwa kani za lonna su go bogo lumi gwami wote ba aka yi game a lona wasu ke bai wa lona wani ji wazi na wote ya gina roga ya ga yaki bugo lumi gwami inga da su so koyi mabudan ga yana je za fe gwaza wangi jan Na ci a ganga ke a ga haka ni gbogbo wunde bukata yake yan yawan wasa arziki mu da abetun a nabi ga arziki zan do abetun a jisina an do ya fe mai giza ko iga zuzula hankali da shari'a ma shari'a na gama ga tuwa ziki wai wo za ga yi wannan ga ke ga ga da jigiya da wasu na ga shishi ma na ga shi ba nawa bakuna mu da alkhairi ga da ba za wangi ji maza amma waga mai tuga kadara to ya gici wa waza buna hadisi da ta ga ziki zan dore wuza ga giya kin da na yi faje liwa wuza na tun gana ya ga kadara musu sarari su ko su haki da wange yayi bayi da na ya ya shi cibo ya gana ok nga bayi da mako wa ina aksabal ibadi kulla malukatun lillah ina je lo tun patana o ku alita yo wa na wa na wai wanna wai wanna ne ko ne ce za fi jona no wai wa kaza wai wa ilimi wai wa arziki wai wa mulki fata da alita sokuyo nga mulaki ndo akawina na je zandoro ya sana alitu ya su kwa ajin hannu wajin kaza yi jawa wajin kaza yi wa wa kaza wa gafe kaza wa da ko kaza wa loji kaza wa da wayan kaza wa inna Allah ya man ya sha so ce wuza na ba su ko wi ba alkhairi wa yudillu man ya sha za bauna ka ke ko wangi giluga la hujjata liman adallahu Allah jadda ba zai so ko ga dinari wala uzra uzri madda wana wa ta ga so ko so ga gimiyo bogo gajin azaba ma wasu gawon ba dabba nga tuci na ja Allah bai na uziri ba Qur'an uzi tabbata ko bo za wangi bai da uzuri ta magala ila tuci biyo tuci goga zo na manje da ne gungi cha hadiza ga wani waza na ka kawai ya ci hadiza adiza so koi uba gumbo na bai wanda lungo tuna kama kala Allah ta'ala kinu na tuci ga kul falillahi alhujjatul baliga so ka ga wuja na lolo na falausha a lahada ku ajma'in wa ba so ci ba lahada ku da hun ga yawu ba bai ne amma ka mutu ta ce ba dole wa ni zan doce ji oh, wa bu bai ga da yazuki bai ne amma dole zan doce ali a ga ma doko muna ga ba gote ayi ya ke wa mai shelia ziwa tuntun lobe za a tuba yawo za a gbago za a kusali ga yawo ade ade a ga pata ya ji zabago ta gaga gaga walau basata Allah rizqa li ibadihi la baghaw fil ard walakin yunzil bi qadari ma yasha da by economics no le ga ilimin cha ugwa ga wuji da ndoro ade ya ibn da ndoro ga de la wala ke agiye umaji yewu a print saka saka yake cikin ba ga da ndoro dia la mara ke agiye ba a ga central bank dey tsawo a ga yagi nigeria an doru da wa miliyan da account ubo yi tsawo oh, a moto nigeria wuce biya wani lamari ga agiye ide a sai zabe taka na dai valo a nan wakala kama bada akụ ta'udun to ci gakken donan wujiye na wuce ya ji na ta'udun a tagaya bai fiye ne farikan hada iza yi dabo jama'a wani ya wu ba na wafari kan haƙa alaihimu dalala jama'a ji mafi wani ya biyi wani tabbata ta abu su ko tsoyi bai kya ce ne kun gawa da la kristan ya musulmi ko yahudu shi a je tsari kokari wai ala zubi hai ga na ji kan doro ya gange tiwe wuri na sokowa A na awala adda tafi zai zai yi A nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wallahi ni mu yau wai musulmi wake ya fahimta yana annabi bai bai na ji ga yana annabi gogon ya ji wallahi ni mu yau zan da shi har bai ne mai basa cikin ciwon imani bai yare man doro na sabasa na wuce da zai har kawo yare wallahi tallahi rayuwa na wani ji mu na e za ga gaggawa wun ijele wun bo ko addini mu maji zai san baya na nan mun je da ga mutu ya da ga lokaci ni ya ko daga ne ba san ci ga san baya wun ga ajiye kan zan mu shaje wani be mu yi mani mu fata mu da bo e ba san ci so ce ke ga ga wala kazara'na li jahannama kaseera min aljin akika ye na jahannama tsai kaziyo gwa ko zawangiji زرانا بما خلقنا من الجن والانس وكوزا وانجيشي جنب الجن ابو ابو غاي دي جهنم ني هو غا دولي ادي زي جاجني نكو بو نان غزا جني شيغا لو جهنم سوكو تصاي جنب كياشن والله ايا نجا ايا جيتو اه كاشا سوچ غما صاب من مصيبه في الارض inda yadda za ne gbaya fil ardu ya cikin baula fi anfusikum ko raye ja illa fi kitabin sai dai a facin wuye na haka da allahul mafuzo gai kitaba abu min kable an da baraha tun masiba mucho suna ji faruwa na alajinwa moto na wuza na to alajinwa haka ga moto a wuwa kazo zo <laughs> la ilaha illallah moto a nikin lawal mafuzu da wani agaga moto a ni waje a tsawa ya fito waje a tsawa moto ije maci wani da ya gui min kable an na bara ai an na haluka ha eh, su ko kun kiyaye kuma ba masu yi ba shi yayi wa mana na bara na haluka ha mana na bara na haluka ha bila khilafin fi luga shelle ba da ba ai ba mai luga ji ba Manan na bura na haluka ha wakala mukbiran an aljanna so ce ga ya ci labarin gimi aljanna jau ga <clears throat> mukbiran so ce ya yi labari mukbiru labari khabiru ma'anawi alimu iji fahimta ko khabiru abe ƙura'anu alimu amma ya zo su kai su labara ko mukbir kan yi su ko ga zai ya labari na ga kala to ce ga mukbiran ya ti labari yau yayi etiyan aljanna ya gina aljanna amma ga su ko su ne ya labari na ina la Habiru habiru ma manu yi gina alimu manan ni da mukbiru ga yi labari su ne ya labari ne ga alhamdulillahi lazi adana li hadha ya gimi aljanna shagan a ga soko yabo pato lufi a toshe zai hadana li hadha zai tuna wiba lo yana yi ta tuba yana dini na wama kunna lina tadiya yi feze jade ba wuna ni laula an hadana Allah ka soko ba wana ke ga yawo waga de ba wo fe daji ibana kowo bai zawuwa ba wa su ku ijin yabo soci ijin yabo alhamdulillah ilazi bani mati ta timu saliya soci ki ga ibin ga lauye sha'ullah da hun gaba musu ko ba lahada nasa jami'an da hun gaza wangi da uba bai amma gani a mayon nan nin danni amma bojin da wani bojin da wani akida mu da wani yan mu da wani muje a ciri ya gani a mayo da ni amma ba mu lati tuna ikai akida zai ji wani lobe yi na ikai mujin ya anabi wani abu ba ta anabi wani fai daji ya tsoci ni mu wani sokojin ya wani ya doku fimbo ya ji zarata amma wa bogiyar soko ya fahimta sunna ni mu yau dan da ce zo kafiri ibuci yau waje musulmi ni mu yau ni mu yau na soko ya ji wannan gawa ban ban wai laje bai ni amma àmà àwọn juta za mu ci ni ní wuya wọ́n so ku je bu ifi ní man na kan o tatti ba hoto ga ni mu wore wai ji fahimta ga ajin addini sai kin do annabi ga ni man do ci zan ka ji mu ma ji pa zan ba wallahu ya lamu haisu ya ji alurisalata musu ga ke bai wani latu latuci tiyana bai wani laman tiyana bai wani laza lazaguro tiyana ni moyo gala kan doro a ga wule wa ga wofe zai dajin ya sokona sai le ga ni man doro sokwa jiya wani muji kabo ya maji dabara waya wakyo ya bicin sa wai na ga yiwuwa ga wofe na soko jiya wani amma tun ne zai wakyo sanya arziki ya ilimi ya mulki ya le ga kabo mu dabara waya wani zan na biya ni da wani yabo na wage le ga soko jin awon go le ki wo wa to tun soko kan doro na ji ni man na ya wani wali ubawa amma tun ne zai wasa sai ne uje na ga yan wan wo ka gbon wo na zan na uzira udiya ni be sokwe. ibnu kayyim gaga wangi no titi ga mutum alama ne wuga ga wani dajin ya soko na fele ga soko ya awon o mo to tun soko jin wa gumi ne na ji karuna lakana da wani ga inna ma utituhu ala ilmi indi arziki na midiyana ilimi ya wace a cara dabe bai miyo ne business mikekin da ji business dan <laughs> da caje professor da business admin bo wadi yin re. aga de de zugun de yo ebe na ilimi wace da biyu amma de na zan da ciya economics ya wuna da ya guki umazu ya je ah. kenci mashi wani abcd nkawa professor imafi wanda ubo elotun yi gogo kandoro fe da shi'ura ga sokwajin yamiya ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده وغبا وغبطو بوغا زوانجي جلاجة علوم ني أتاتي أكيدا نيو باتا أتاتي ديني نيو بينو ولا يزالون مختلفين أو كابا فتشدو جليبا الا من رحم ربك سيزي توشي وغا غوينا بوغو تشيغا زاندو yau zando ronadda cin libaita akida annabawa jibana ya adega wuba kida na wai lobe ne ya annaba wasu koji zima ya nabi na a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam boko ga de ba wuwa ci da lo akida zan do ci a ciwo ga mu so kota ciwo bai bana to ci nan wa ce za lo da cin ba ba wai illa man rahima rabbuk zai yau gutso ce wata ciwo bana su kuwa ida ta ba ta jama'a iga gị abụ na gai katun zubaci mini littafin akida ya mawuci kwanna gai asheka abubakar ahmad bunu ibrahim al-ismaili lole abubakar ya kuniya ainihin sun gị giyan ahmad bunu ibrahim Sa'idu na abubakar nga kuniwa da wani ainihin sun nawa giyan Abdullahi bin usman sun na baban wuta na wutula ne abu kuhafa no le kuni aga muso yimo so aini sunwe abdullah bin usman gala man de sunna guba abubakar ahmad bin ibrahim al ismaili ita shune ga itikadu ali sunna akida ali sunna ngama mu cikon ne wiyo so ko gogan da alkhairi so cha mun amfani da yi zacin bicina su kufa gan bayin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك